Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika buƙatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na ƙasar. Wannan kasafi dai shine kuma har wa yau za a yi amfani da shi wajen samo rigakafin cutar coronavirus da kuma na cuta mai karya garkuwar jiki HIV ko sida. Shugaban kwamitin kula da sha'anin sojojin ƙasa a majalisar dattawa, Muhammad Alain Dume, ya ce wannan shine karo na farko da ake mika irin wannan buƙatar ga majalisar. Mafi yawa daga cikin kuɗin kusan kashe 80 daga ciki ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata to tun da ake tarihin kasan nan ba a taɓa yin irin haka ba don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo wanda aka sa hannu a kai na farko ma sojoji kawai a kasa da biliyan talatin aka ware musu don yin haka amma kuma ƙwararre a kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa dr yahuza ahmed getso ya ce allah ya sa wannan karo haƙar ta cimma ruwa gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da najeriya ta samu yancin kai to amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi dan najeriya shine ya ga abin a kasa kuma sannan idan an yi samu saɓani an yi abin da ba daidai ba a ɗauki matakin babu sani babu sabo to waɗanda ake biya da dukiyar ƙasa kuma ake ɗaukar kuɗin dukiyar ƙasa a bada don a samar da makamai wanda za a amfani da su amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba me zai sa wannan kasafi da malam muhammadu buhari ya aika wa majalisa ya zama masu hankali sun karfafa karfafa da shi. Shi ma dai masanin harkokin siyasa Sa'idu Yaro Tafawa daga karamar hukumar Toro ta jihar Bauchi ya ce a yi wa wasu gargaɗi musamman ministar kuɗi ta ƙasa akan muhimmancin waɗannan kuɗaɗen. Tabbas wannan yunkuri da shugaban ƙasa ya yi wannan abu ba ƙaramin muhimmanci ba ne domin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan ya zama ruwan dare mu dai burinmu shine na farko majalisa su amince na biyu ma'aikatar kuɗi su yi gaggawan cire wannan kuɗi domin a magance wannan harkar tsaro a sayo kayayyakin da ya kamata wannan gaske magana yana da muhimmanci domin ƙasar nan tana buƙatan agaji na gaggawa musamman harka kan tsaro an ware sama da naira naira biliyan 700 daga cikin naira biliyan 895 na ƙarin kasafin kuɗin don magance duk wasu matsaloli na rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.